Makoki Sura biyu Yadda Ubangiji ya rufe Diyar Sihiyona da gizagizan fushi, ya jefar da darajar Isra'ila daga sama zuwa ƙasa, bai tuna da wurin ɗora ƙafafunsa ba a ranar fushinsa, Ubangiji ya hallakar da wurin zaman Yaƙub ba tausayi, a cikin fushinsa kuma zai rurrushe kagaran Diyar Yahuda, ya ƙasƙantar da mulki da masu mulki, a cikin zafin fushi ya fasa kowane ƙaho na Isra'ila, ya janye hannun damansa sa'ad da maƙiyi ya zo, ya yi ƙuna a cikin Yaƙub kamar wuta mai ƙone duk abin da yake kusa da ita, kamar abokin gaba. ya ɗana bakansa, hannun damansa na shirye kamar maƙiyi, ya kashe duk wanda idonsa ya ji daɗin gani, ya zuba fushinsa kamar wuta a kan tanti na Diyar Sihiyona. Ubangiji kamar maƙiyi ne, ya hallaka Isra'ila ya hallaka wurarenta duka ya kuma hallaka kagaranta, ya ƙara yawan makoki da baƙin ciki wa ɗiyar Yahuda, ya rushe haikalinsa kamar lambu, ya hallaka wurin yi masa sujada, Ubangiji ya sa su Sihiyona ta manta da bukukuwanta da kuma ranakunta na Asabaci, A cikin zafin fushinsa ya watsa da sarki da firist, Ubangiji ya ƙi bagadansa ya kuma yi wofi da haikalinsa. ya ba maƙiyanta fadodinta suka yi sowa a cikin gidan Ubangiji kamar a ranar da ake yin biki, Ubangiji ya ƙuduri ya rushe bangon da yake kewaye da Diyar Sihiyona, ya auna da igiyar awo, bai fasa hallaka ta ba, ya sa katanga da katanga duk suka lalace, ƙofofinta sun nutse a cikin ƙasa, ya kakkarye ƙarafanta, sarakunanta da ’ya'yan sarakunanta, duk an kai su bauta cikin waɗansu ƙasashe, babu sauran doka, annabawa kuma ba sa samun wahayi daga gurin Ubangiji. Dattawan Diyar Sihiyona sun zauna shiru a ƙasa, suka kuma sa rigar buhu, ’yan matan Urushalima suka sunkuyar da kawunansu ƙasa, idanuna sun dushe don yawan kuka, raina na cike da baƙin ciki, zuciyata ta karaya, domin mutanena sun hallaka. domin yara da jarirai suna suma a kan hanyoyi a cikin birni, suna ce wa uwayensu, Ina burodi da ruwan inabi, yayinda suke suma kamar mutanen da aka ji musu ciwo a cikin birni, sa'ad da suke mutuwa a hannuwan uwayensu, me zan ce miki, da me zan kwatanta ki, ke diyar Urushalima, da me zan misalta ki, yadda zan iya yi miki ta'aziyya. Ke budurwa Diyar Sihiyona, ciwonki yana da zarfi kamar teku, wane ne zai iya warkar da ke? Wahayin annabawanki ƙarya ne kuma marasa amfani; ba su tona zunubinki ba yadda za su iya ceto ki daga bauta ba, sun yi miki annabcin ƙarya mara amfani, duk masu wucewa suna yi miki tafi na reni, suna yi wa Diyar Urushalima tsaki suna kaɗa kai suna cewa. Wannan ne birnin da aka ce, Kyakkyawa ne, mai faranta wa dukan duniya rai? Maƙiyanki duka suna ta surutu game da ke, suna tsaki suna cizon haƙora, suna cewa, Mun hallaka ta, wannan ce ranar da muke jira, yau mun ganta. Ubangiji ya yi abin da ya shirya, ya cika maganarsa, wadda ya umarta tun daɗewa. Ya jefar da ke ba tausayi, ya bari maƙiyan sun yi nasara da ke, ya ɗaukaka ƙahon maƙiyinki, zuciyar mutane ta yi kuka ga Ubangiji, ya bangon diyar Urushalima, har hawayenki su zuba kamar rafi dare da rana, kada idanunki su huta, ki tashi, ki yi kuka cikin dare, dare na yi, sai ki fara kuka, kina buɗewa Ubangiji zuciyarki, ki ɗaga hannuwanki gare shi, domin rayukan ’ya'yanki waɗanda suka suma don yunwa a kan kowane titi, ka duba ka gani, ya Ubangiji, wane ne ka taɓa yi wa haka, ko ya kamata uwaye su ci ’ya'yansu, ’ya'yan da suka yi reno, ko ya kamata a kashe firistoci da annabawa a cikin haikalin Ubangiji? Matasa da tsofaffi duk suna kwanciya a cikin ƙurar tituna, an karkashe matasa da ’yan matana da takobi. ka kashe su a ranar fushinka, ka kashe su ba tausayi, kamar yadda kake yin gayyata a ranar biki, haka kake kawo mini tsoro a kowane gefe, a ranar fushin Ubangiji ba mai tserewa, ba wanda zai tsira, maƙiyina ya kashe waɗanda na yi su, na kuma lura da su.